iziya ne e wannan yana da kyau ba shi nake so in yi magana ba abin da muke magana ana koyawa mutane babun nawaqidul wudu'i babi da yake magana akan yadda alola take me warware amma ba a karantar da mutane babun nawaqidul iman babun abin da yake warwarewa imani babu yadda za a yi kuma ka bautawa Allah ya karba sai zuciyarka sai an samu tsarki har guda biyar na farko a samu taharatul qalbi sarkin zuciya sarkin zuciya ɗin kuma dole sai ta tsarkaka daga abu guda biyu mutum yana zama mushriki ne saboda zuciyar shi ta haɗa haƙƙin Allah da da wani sai mutum ya zama mushriki to duk wanda ya bauta wa Allah akwai haƙƙin Allah da wani Allah a zuciyar shi da wannan bautar in an yi a kai kasuwa Allah bai so na biyu wanda ya bautawa Allah da kuma ainihin wato haƙƙin annabi a matsayin shi na wanda yake shi kaɗai kamata a bi to sai mutum ya zamanto ɗan bid'a saboda ya haɗa haƙƙin Allah da haƙƙin annabi da haƙƙin wani kana zama mushriki ta hanyar haɗa haƙƙin Allah da wani sai ka zama ɗan bid'a ta hanyar haɗa haƙƙin manzon Allah da haƙƙin wani a zuciyarka na yadda kana ganin yadda manzon Allah zai bada umarni ya ce a yi to akwai wani mutum ma zai iya bada umarni shi ma ya ce a yi to da wannan sai mutum ya zama mutari to wanda yake a zuciyar shi akwai wannan kishiyantar Allah ta bangaren bauta da kuma kishiyantar manzan Allah ta bangaren mutaba'a to wannan duk yadda zai bautawa Allah Allah bai san bautar ya riƙe sannan sai a samu taharatul makan taharatul badan sannan a samu taharatul siyab to taharatul makan da taharatul badan da taharatul siyab za su yi amfani ne in an samu taharatul kalbi tsarki ne na zuciya in ba a samu taharatul kalbi ba wa'annan abubuwan ko sun samu an bautawa Allah to Allah bai san bautar a riƙe shi yasa sai ainihin wato manzon Allah Allah yake masa wasiya baka shi lallai zuciyarka ka ainihin wato saka ta to saboda haka wa'annan su ne bayanai ainihin wato a gurguje bayani kuma akan sunnar annabi da muhimmancinta wannan abu ne wanda yake a fili kowa ya san da wannan kuma bid'a tana da hatsari hatsarin da malamai suka ce a da'ira ta musulunci gara murtakibul kaba'ir ɗan giya ɗan caca ɗan luwaɗi, mashayin giya da ɗan bid'a ba kowa ne yake iya gana haka sai mutum ya ci gaba da karatu akwai hadisin khimar khimar wani ne daga cikin a zamanin annabi yana zuwa ya sha giya a kawo shi a tsayin mai da haddi a kawo shi har ma ya saba ranar nan sai aka kawo shi aka tsayar mai da haddi abin ya bata wa sahabbai ne sai suka kalle suka ce Allah ya tsine ma albarka nawa ana zuwa da wannan mutum sai manzon Allah yake ce musu la tal'anu kada ku tsine masa a wata ruwaya yace la tu'inu alaihi shaitan kada ku taimaka wa shaitan akan shi kuna ganin ya sha giya ko manzon Allah yake fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu wallahi yana son Allah kuma yana son manzon Allah sai aka samu wasu mutane guda uku suka zo gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka tambayi yadda annabi yake yin ibada sai aka ba su labarin ibadar kamar sun ga ibadar ta ɗanyi yi haka kamar ibadar ta ɗanyi kaɗan haka da suka ga kamar ta ɗanyi yi sai ɗaya ce to tun da shi haka ne gaskiya zai dinga ƙiyamun laila har abada ana yin sallar isha'i zai kabbara ba zai tsaya ba sai asuba ta yi ɗaya yake shi kuma gaskiya zai dinga yin azumi ne kullum har ya mutu eh ce to gaskiya shi ba zai yi aure ba tunda ya fahimci zama da mata yana rage imani saboda haka shi ba zai yi aure ba eh ka san haka wani dan cajin yake eh shi yasa da mai aure da mara aure mutuncin su ba ɗaya bane ma saboda Allah ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna wannan zaka ganshi kamanni mai mutunci yana da natsuwa wannan zaka ganshi wani wawa wawa wani dole dole wani soko soko gashi nan gashi nan ne sai a hankali kawai to saboda haka da annabi ya dawo sai aka ba shi labari sai manzon Allah ya ce musu ni ina yin sallah da daddare kuma ina yin bacci kai kuma da kace za ka yi azumi kullum ina yin azumi yau kuma insha kai kuma da kace ba za ka yi aure ma ina da aure manzon Allah ya musu wallahi ni na fi ku tsoron Allah kuma wannan ba alfahari manzon Allah yake ba wannan maganan haka take shi yasa wani malami yake cewa ko wani malami yake cewa manzan Allah ya zo ƙarshe wajen aiki amma fa a wajen falala shinewa shine farko sai yake cewa minan najmi ahda bal min al a karamu, manzan Allah ya fi tauraro shirewa kuma ya ma fi girgije kyauta yadda girgije yake yin kyauta to kyautar manzan Allah in ta tashi ta baka sai yake min al-abdi ahda bal min al-ummi arhamu annabi ya fi uwa ya fi uba tausayi kai ya ma fi uwa tausayi sai ce jamilun jalilun fi ulubin mu'azzamu jamilun annabi kyakkyawa ne sannan jalilu mai girma ne kuma fi qulubin mu'azzamu a cikin zukatan bayan Allah mumine manzan Allah abin girmamawa ne saboda mutanen duniya in ka tashi ka kasa su gida hudu wani zaka ga Allah ya ba shi kyau jamala a waje amma mugu ne kaga wannan shine kyan nawa dan maciji wani kuma zaka ga Allah ya ba shi jamala a ciki amma a waje babu wa jamalan a waje yanayin yadda yake a waje kowa ma tsoron shi yake ba a yi so a yi mu'amala da shi dan ganin ake mugu ne wani kuma Allah ya ba shi jamala ciki da waje to mutum na farko da Allah ya haɗa masa jamala da kamala ciki da waje babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani kuma in aka tashi babu kamala da jamala ciki da wajen shi yasa wani in ya maka abu saboda munin ciki da waje wallahi in ka mai kuru sai daga munin ya karu saboda ciki muni wajawa waje muni Allah ya kiyaye da annabi ya faɗa masa haka sai suka ce masa sai manzon Allah ya ke musu to kamar ragiba an sunnati fa laysa minni duk wanda ya kyamaci sunna ta tobi tare da ni sai malamai sai suka ja layi kan wannan hadisin da wancan hadisin wannan mutumin giya ya sha amma annabi ya ce fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu yana son Allah yana son annabi amma wannan zai yi sallah zai yi azumi wannan kuma zai yin aure saboda ya samu ya bauta wa Allah amma annabi ya ce in ne sun kyamata sunna shi ba sa tare da shi mai bambanci wancan wanda yake shan giya ya yadda cewa ba daidai bane kuskure ne kuma in aka kamo ka aka tsaye maka da haddi akan abin da kai wannan haddin ka fara ne akan ka wayannan kuma inda annabi nan in suka je suka ɗaukin haka me za su ɗauka za su ɗauka addini ne kuma duk wanda bai haka ba za su yi rigima da su to sai ya zamanto yanzu da ɗan wiwi mutanen mu gayu mutanen Allah ba ku damu da kowa ba an damu da ku gayu eh a san ku kar a san wajen kwanciya ku gayu idan gaye ya busa wiwin shi ta busu in kun haɗu in kana mai magana zai ce usas gaskiya fa mun san ba a dai mana addu'a Allah ya sa mu bari haka zai ce kun taba ganin wani dan wiwi yana shan wiwi yana shaye shaye ya ce maka wannan wuyin in an kora akwai wata falala ɗari da lada ɗari akwai to amma wanda ya ɗauko dukan ganga ya kawo masallaci ya ce addini ne in an dake ta ai cewa yake ma in an je lahira sai Allah ya biya akwai bambanci tsakanin wannan da wancan ko babu shi yasa dan wuri sai ya tuba daga shan wuri shi amma dan bid'a bai daina bid'a shi bana nan yana yi haka ne to shi yasa amma ba kowa bane yake iya ganawa yake iya gane hatsarin bid'a kuma bid'a ita take zuwa ta zo ta raba kan musulmi da Allah ya tashi hada kan mu ya gabaki daya da yace mana mu yi azumi yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun da yace ayi azumi a wani wata yace ayi bai ce ayi a zulqida ba ko sai yace a ramadan kuma duk duniya ba a yi sa, abani ba duk duniya musulmi ta daban da ramadan ba watan da ake yin azumi akwai wanda ya taba jin ana sabani a gidan rediyo a ce cewa malamai sun yi kaulani ta raddudu wa ba'd ulama zahabu ala anna shahr ramadan ala anna siyama fi shahr rabiul awwal wa ka taba jin wannan sabanin babu sannan in an zo azumin masu kuɗi ne za su yi ko masu mulki ko talakawa duk duniya kowa da kowa yake yin wa azumin yanzu anan wajen kan azumin da watan kan musulmi ya haɗu ko bai haɗu ba da Allah ya ce mana wa'azzin fin nasu bil hajji a tuka rijalan aje aikin hajji kuma ya ce mana alhajju ashhurun ma'alumat watannin aikin hajji sanannu ne a wani gari aikin aikin hajji a makka ba a yadda kowa ya a su ba sai an je ina makka idan an je makkan nan kowa duk duniya zai sa kaya iri ɗaya ana faɗan kalma iri ɗaya ita ce ne labbaika allahumma labbaika a ɗaki kuma ɗaya shine ɗakin wa ka'aba sannan kuma manzo ɗaya sannan kuma littafi ɗaya kan musulmi ya haɗu ko bai haɗu ba to ga littafin Allah ga sunnar manzan Allah sai wani ya kawo saiwa alƙur'ani da sunnar annabi kifiya mu kuma muka ce ba mai daba shikenan sai a ce an raba kanwa kan musulmi haka ga ba za mu yadda ba duk abin da yake sabanin wannan a kowaye ya kawo shi ko ina ake yi babu wanda za mu yi masa alkawari ba za mu sa hannu ba akan cewa za mu amince da bin wani abu wanda ba littafin Allah ba sunnar annabi ba ba ran da za mu yi da wannan yarjejeniya kuna kan teburi ana cin abinci sai wani ya ɗibo tsakuwa sai ya watsa sai ka tashi sai aka ce to kai dai fitinanne ne tunda ya watsa tsakuwa ka ci gaban ka mana ka kyale shi na ruwanka ba ka ake ma ka ci appendix ko zai kama ka wallahi sai operation to wannan shine bid'a sai mutane su je su ɗauko bid'a sai su kawo cikin mutane kuma in kai magana akan bid'a sai a ce wai ai musulmi duk musulmi ne ina ruwanka ai kabarinka daban nasuwa nasu daban wanda kuma wannan ba daidai ba ne kuskure ne saboda haka wannan yana daga cikin lawazin na ne na bid'a in ta zo sai ta raba kanwa kan musulmi kowa ya san kafin zuwan sunna nan kasan rigima ake tsakanin yan sadar da yan kablu rigima ake tsakanin tijjaniya da da qadiriyya zuwan sunna ne yasa suka hada kai aka ce to a zo a yi taron dangi wajen a gaba mu mun je mara bonjus karatu yan uwa suke mana bayani daga cikin jarabawa da Allah ya yi musu shine duk yan bid'an gare sun hada kai saboda su har da dan kala katu fa wasu ga dan kala katu a wajen maulidi yana bayani dan Allah ne hada dan kala katu da maulidi amma wacin da taro ne na dangami za a yi fada da sunnar annabi to lallai fa shi ma yana da gudunmuwar da zai bayar dan haka ya ji to saboda haka waɗannan suna daga ainihin wato cikin bayanai kamar yadda na gabatar da uzuri gaskiya yan uwa ina ganin akar makallawo zan dan tsaya a nan ban sani ba in akwai tambayi sai mu ciki lokacin yanzu nan daga wajen wani karatun nake awa ɗaya ne na zo nan ina jin yunwa ban ci ko ba na zo ne wannan karatun kuma an tsara cewa za mu karatun ne mu bi duk da malam bai nan saboda haka za mu tsaya nan ba mu sani ba ko akwai tambayoyi in akwai tambayoyi sai mu ainihin wato cikin lokacin da su abinda na faɗa daidai ina roƙon Allah bi asma'il husna wa sifatil ula Allah ya sa mu tarayya da ku cikin ladan abinda kuma na faɗa na kuskure Allah da manzon Allah sun barranta da wannan abu wannan daga wajena ne ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafi mana wannan aure kuma muna roƙon Allah ya sanya albarka a ciki abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu tabbata akan sunnar manzon Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallah bi khair Allah ya saka alkhairi ba mu sani ba ko akwai tambayoyi din kamar yadda malam ya bukata ba a rubuta wani akwai wanda zai yi tambaya da baki bismillah in babu yana ba za mu kulle karatu insha Allah so malam muna muka godiyar mu kuma muna fatan Allah ya sa nan gaba mun kira malam Allah ya bashi ikon ansawa ana insha Allah sa kulle yana da addu'a to Allah ya sanar da mu abinda ba mu sani ba da ba za mu iya ba Allah ya kira mana wayannan auren raki da ake Allah ya sanya musu albarka wanda kuma su samu sun yi ba Allah ya ba su ikon yi wanda kuma suka yi Allah ya ba su ikon ƙari sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya daga musulunci da musulmi kowa da buƙatarsa ta alheri Allah ya biya masa Allahumma allimna ma yanfa'una wa rafa'ana bima allamtana اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل هدة لنا يا رب العالمين ربنا إننا سمعنا مناجي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين